halin yanzu da gwamna muhammad abdullahi abubakar ya fito fili karara yana mai faɗin cewa dalilin rikicin shine 'yan majalisun sun buƙace shi ne da ya saya musu motoci da kuma gidaje a abuja wanda ya ki amincewa da bukatun nasu sai dai kuma a nasu bangaren 'yan majalisun sun karyata batun inda suka buƙaci gwamnan da fito da shaidar maganar tasa da farko dai ga gwamnan bocin makama babba barista muhammad abdullahi abubakar da bayani dalili ko shine mutanen nan akwai inda suka same ni suka buƙaci cewa ni a matsayina na gwamnan jihar bauchi zan saya musu gidaje a abuja zan kuma saya musu mota irin kiran jeep da wanda musu na ce musu ko da muna wanka cikin kuɗi ba aiki na bane in sai musu gida ko in sai musu mota su yan majalisar tarayya ne a tarayya suke hidimominsu a nan ya kamata in ma mota za a sai musu in ma gida za a sai musu a sai musu a can daga lokacin da muka karɓi ragaman mulki zuwa yanzu ban cire ko ɗaya ba daga cikinsu sanatoci da membobin majalisar tarayya su gaya maka abu guda ɗaya kacal na ci gaba da suka kawo wa jihar Bauchi abu ɗaya kawai kacal su faɗa wanda suka kawo na ci gaba sai dai su zauna suna ƙoƙarin yaudarar mutane suna ƙalubalantar jiha a mai da martani a madadin 'yan majalisun tarayya sanata mai wakiltar bauchi ta kudu malam ali wakili cewa idan mai magana wawa ne shi ko mai sauraro yana da hankali in shi mafaɗi bai san me yake faɗi ba ai masu sauraro masu hankali ne ba tare da na yi mishi gori ba ni na yi amanna mu sanatocin nan da wasu mu da muke majalisar wakilan tarayyar nan mun fi shi rufin asiri kafin zama gabna don kowa ya san yadda zai kamfen jihar Bauchi da motarsa kwaya da tunkwal da muka tafi Mansur ma ta ɓaci da sauransu haka. Kuma alhamdulillah in ka je Abuja ka ga muhallinmu ka dubi na shi zaka san cewa wannan bai kai mu roƙe shi ya mana gidaje ba. Wannan kage bai dace ya fito daga shugaba ba. Ya yi kalubale lalle cewa mai muka yi. Kuɗin da yake kashewa da gine-gine da yake muku ya yi na asibiti da menene. A'a aikinmu na wakilci ne inda muka zo muke tattalin kuɗi gwamnatin tarayya ta ba da wannan kuɗaɗe wa jiha inda ba mu amince gwamnatin tarayya ba za ta bashi wannan grant ya je ya gina wannan abin na health center da yake tinkaho da shi ba kuma ina son tabbatar maka ni ban taba cewa ya saya mini mota ko gida ba haka kuma na san yan uwana na ji daɗin da ya fito bakin sai wannan ba wani dan dan barandansa ba in yana da takarda kuma da rikodin inda aka ce mu mun ce ya mana wannan gidaje da motoci to Allah ya fito da shi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya